السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ورفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta alhamis goma sha takwas a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara arba'in bayan dubu ɗaya da ɗari hudu wanda ya daidai da 23 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa daidai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين لما ادعى وفد نسارى نجران ان تعزيمهم المسيح وتقديسهم له ولامه انما هو من باب طلب حب الله تعالى بحب ما يحب وتعزيم ما يعزم امر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله ليحبكم فاتبعوني على ما جئت به من التوحيد والعبادة يحببكم الله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم عيدا وهو الغفور الرحيم وبهذا أبطل دعواهم في أنه ما علموا المسيح عليه السلام إلا طلبا لحب الله تعالى والحصول عليه Ubangiji tabaraka baraka wataala cikin wannan aya da aka karanta lokacin da waɗannan tawaga na mutanen jiran, wanda suka zo munazara da tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su nuna masa Isa da mahaifiyarsa cewa alloli ne tare da Allah ko alloli ne kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala cikin da a wasu suna faɗa ayoyi suna sauka Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa wa manzansa ansa yana faɗa musu sai suka nuna cewa ai da suka allantar da isa ba wani abu bane yasa suka allantar da isa da mahaifiyarsa face ƙaunar Allah da kuma girmama abin da Allah ya girmama ne ya sa su kai haka cewa ƙaunar Allah ce ta ja musu ko ta sa su allantar da isa alaihissalam tare da mahaifiyarsa idan ƙaunar Allah ce ta sa su kai haka sai Allah ya faɗa wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cakul ka faɗa musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah kuna kaunar Allah kaunar Allah ce ta sa kuka faɗa abin da kuka faɗa in haka ne yace kuka yi wannan da'awa to fattabi'uni ka gaya musu ka ce su bi ka ka ce ku bi ni a cikin abin da na zo da shi na tauhidi da ibada da kadaita Allah idan kun yi haka Allah sai ya so ku ya kaunace ku idan Allah ya so ku ya ƙaunace ku sai ya gafarta muku zunubanku ya yafe muku kurakuranku ya sa ku gidan rahama da wannan magana ko da saukar wannan aya ko wannan jawabi ko faɗa ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya rusa da awar waɗancan wato ‘yan mishan ko wafdo nasara na jiran da suke da'awar allantar da isa da cewa sun allantar da shi ne domin wato wato dan kaunar Allah kaunar Allah ce ta sa su wannan ce wato don mai kaunar Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi na imani da tauhidi da ibada wanda suke tsarkake ruhin ɗan adam ya samu tsarki zahirinsa da baɗini ya samu cikakken haƙiƙanin ƙaunar Allah wannan ba za ta cika ga mutum ko ɗan adam ba kowaye shi sai ya yi biyayya ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam al'allama shek abdurrahman bin nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa taisirin karimin rahman da ya zo fassara wannan aya sai ce hadihin aya هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نحيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنبه وستر عليه عيوبه فكأنه قيل ومع ذلك فما عقيدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفتها فأجاب بقوله قل أطيعوا الله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر فإن تولوا عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين al'allawa allamatu sa'adi rahimahullahu ta'ala sai yake cewa cikin tafsirin wannan aya wannan aya ita ce ma'auni ita ce sikeli ita ce magwajin da ake gwada wanda ya so Allah ya ƙaunace shi haƙiƙanin son Allah da ƙauna da wanda ya da'awar son Allah ta fatar baki da'awa ce kawai ya ce alamar ƙaunar Allah da son Allah da girmama Allah Shi ne bin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanya biyayya gare shi cikin duk abin da ya kira gare shi ya sa shi ya zama tafarki ne zuwa samun wato kan san Allah da ƙaunar Allah da samun yardar Allah Allah ya sanya biyayya ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya kira gare shi na ta Allah subhanahu ta'ala wannan ya zama shine hanya shine farkin da bawa zai samu san Allah ya samu kaunar Allah cewa ba za a samu san Allah ba ba za a samu ƙaunar Allah ba ba za a samu sakamakon Allah kyakkyawa ba sai an gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da littafin Allah alqur'ani da kuma sunnarsa sannan an bi umarninsu zahiri da baɗini an nisanci kuma halinsu sai ce to duk wanda ya haka ubangiji maɗaukakin sarki zai so shi ya ƙaunace shi zai masa sakamako sakamako irin wanda yake wa masoyansa sannan ya gafarta masa zunubinsa ya yafe masa aibubbukansa sai mala ya ce kamar an yi tambaya an ce tare da haka yaya haƙiƙanin kuma biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take yaya hakikanin sifar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take sai ubangiji ya ansa ya ce qul ka fada musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallama kace ati'u Allah war rasul ku yi da'a ga Allah wajen bin umarnin Allah ku yi da'a ga manzan Allah wajen bin umarnin manzan Allah ku hannu da hannun Allah da ya hana ku hannu da hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana sannan ku gaskata Allah da manzo cikin abin da suka faɗa ku yi aiki da shi Allah ya ce fa'in tawallau idan suka juya ma'ana bayan wannan bayani domin su yi da'awar ƙaunar Allah ce ta sa suka ƙaunaci isa suka allantar da shi Allah ya nuna musu mai haƙiƙanin ƙaunar Allah yabo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan suka juya suka ba da baya suka ƙibi wannan ka sani shi ne kafirci kuma Allah baya so baya ƙauna baya son wato ahalin kufri wato mutanen da suke kafirai da haka shi ma al'allama Sheikh Muhammad Ibn Usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa na ahkamul Qur'an ko kuma tafsirin Qur'anul Karim sai bai kawo cikin fassarar wannan aya sai ce hadhihi al-aya yusammiha ba'du salaf ayatul mihna yani ayatul ikhtibari wal imtihan وذلك أن قوما أدعوا أنهم يحبون الله فعبر نبيه صلى الله عليه وسلم an yatahaddahum bihadha al-mizan wa huwa in kanu sadiqin in kanu sadiqin falyattabi'u ar-rasul sallallahu alaihi wa wasallam sawa'an kanu min al-yahudi aw min an-nasara aw min al-munafiqin al muhimu ay أي أي واحد يدعي أنه يحب الله فهذا الميزان فهذا فهذا هو الميزان cewa al'allama shakar ibn usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya ita ce ayar da asalaf magabata suke kiranta ayatul mihna ayar jarrabawa ayar da ake jarraba mutum a ga shi masoyin allah ne na hakika ko yi da awar san allah yayi cewa ita ce cewa waɗansu mutane sun zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi da'awar su masoya Allah ne duk wanda ya ce shi masoyan Allah ne ya ce shi waliyin Allah ne kenan yana ƙaunar Allah Allah yana ƙaunarsa. da suka yi wannan da'awa Allah ya umarci manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wannan ƙalubale ta hanyar jarraba da sa musu wannan sikeli cewa ɗin har gaskiya ne abinda suke da'awa na ƙaunar Allah da gaske suke to su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ko wata ya ake da su ko addininsu a baya a da yahudawa ne ko 'yan mishan ko kuma munafukai cewa duk wanda yayi da'awar san Allah ya yayi da'awar yana ƙaunar Allah ya yayi da'awar shi na Allah ne ye da awar shi bawan Allah ne na hakika to ga sikeli sikelin shi ne yabo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rike sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rike tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba da awa irin ta yahudawa ta fatar baki ba ta buri ta ƙarya wacce babu dalili a kanta wacce Allah yake faɗa wa qalatil yahud nasara nahnu abna'ul lahi wa ahibba'u nasarawa suka ce su yahuda suka ce su wato ‘ya'yan Allah ne masoyan Allah, haka ‘yan mishan su ma suka irin wannan da'awa suka ce su ne ‘ya'yan Allah kuma masoyan Allah, cewa in kanu sadiki na rasul sallallahu Alaihi wasallam. in har gaskiya ne abinda suka yi da'awa da a wasu gaskiya ce to su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mujarradu da'awa kawai mutum ya yi da'awa ta fatar baki da'awar cewa shi masoyin Allah ne ko da'awar cewa shi masoyin manzan Allah ne amma yana saba wa Allah yana saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ce ta fatar baki da'awa ce wato mara dalili da'awa ce ta irin wato a irin da'awar da imrul qais yake faɗa cikin wato abin nan din sabaitinsa da yake yana yi wa wato wata masoyiyarsa waka ya ce fa kullum yadda'i wasu da laila wa laila la tuqirru lahum bizaka. fa kullun yadda'i wasu laila kowa ya fito ya taso zai ce ai shi na laila ne laila ta sani shi laila ta sace shi ma na laila ne don haka wancan ba ya fara ka wanda ya ce kuma laila ba wadda ta tabbatar ce a nata ne a ciki dukkan su karya su ne mata su ba nata bane ita ba ta su bace kawai da'awa ce ta ƙarya kaga da'awa ta fatar baki ba ta tabbatar da abu abin da ya shafi son Allah da manzo to aiki yake tabbatar da wannan ya alaƙarka da faɗar Allah ya alaƙarka da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana karɓa kana girmama kana imani kana aiki da wannan ko kuma a'a faɗar ta fatar baki ce kawai amma a aiki ba ka nan kaga faɗa ce wacce take da'awa ce da'awa kuma cewa da'awa tana buƙatar wasila ma'ana da'awa tana buƙatar abin da zai tabbatar da ita shi shine albayyinatu alal mudda'i idan mutum ya yi da'awar kaza nasa ne to ya ka bayanin da abin da hujja ko dalili ko abin da zai tabbatar masa abin da ya faɗaɗin nan haka ne cewa idan suna son Allah so da hakika so bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma su samu abu mafi girma shi ne sai su samu son Allah domin lamarin ba kai kai da awa kana son Allah wannan abu ne mai sauƙi, abu ne wanda yake wato yake da sauƙi kwarai da gaske ba shi ne wato babban ba babbar manufar wato kai Allah da manzo su soka cewa shi ne manufar tamboli shine walaysa sha'anu an tuhibba ma sha'anu an tuhabba labarin ba kai kace kana son Allah ko kana son manzon Allah ba a'a kai kai abinda Allah da manzo su ma za su soka amma ka ce kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarka ga baki ɗaya babu Allah ko manzo a ciki ga baki ɗaya rayuwarka son zuciya ce zalunci ne yin abin da kake so ne fasaɓo ne kangarewa ce fanɗarewa ce yin abin da ba ne kuma kana da'awar son Allah da manzo wannan da'awa ce ta fatar baki wacce ba za ta amfani ma'abucinta ba don haka ubangiji maɗaukakin sarki cikin wannan aya sai umarci manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wannan tawaga ta mutanen Najeriya da sauran ahlul kitabi da mushrikai da duniya baki daya cewa da'a ga ga manzansa sallallahu alaihi wasallama bayan da'a ga Allah ita ce wato hanya ta samun sa'ada duniya da lahira ita ce hanya ta samun dacewa daga gamdakatar duk wanda ya kauce ko ya bijiri ko da baki ko da faɗa ko da aiki ma'ana aikinsa ya saba wa umarnin tafarkin Allah da manzo ya saba ya kauce to ya sani cewa ya butulce wa Allah ya kafirce wa Allah Shi ne Allah ya gaya wa manzansa kullahum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce Allah wa rasul ku yi da'a ga Allah da kuma manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaw ay an zalika wa a'rafu in suka juya suka kau da kai suka kiyarda suka Ga gashi sun yi da'awar a baki amma aikinsu bai nuna ba imanin su bai zamanto ingantacce ba biyayyarsu da ƙaunarsu ga Allah da manzo ta zama ta fatar baki ta faɗa amma a aiki babu cewa sun juya to su sani cewa wannan shi shine kafirci ba wani abu ba kuma Allah baya kaunar kafirai ma'anar wannan aya ko ayoyi guda biyu sai muka fahimci wasu abubuwa guda uku ko ma hudu a ciki abu na farko cewa bawa ya kaunaci Allah subhanahu wata'ala hakikalin kauna wannan yana wajabta masa kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙaunaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da Allah ko ba komai a matsayinka na mutum a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na bawan Allah Allah ya maka ni'imomi masu ɗimbin yawa wanda ya cancanta kowace ɗaya daga cikinsu ta cancanci ka gode masa Allah ya halicce ka ya yi ka mutum ya kyautata maka halitta ya baka rai da lafiya ya baka ji da gani da kunne ya baka wato iskan da zaka shaka ya baka ruwan da zaka sha ya baka abincin da zaka ci ya baka lafiyar da zaka yi amfani da ita ya baka hasken da zaka yi zarga zarga a cikin sa a yau da kullun hasken rana ya kuma haskaka zuciyarka da alkur'ani da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ka kan shiriya ko waɗannan ni'imomi sun cancanci wato a ka gode wa Allah subhanahu wata'ala da biyayya gare shi ba da kangarewa ba ko fan ɗarewa shi yasa ya zama imanin mutum baya cika sai ya zama Allah da manzo ne abinda da ya fi so fiye da komai a rayuwarsa idan Allah ya ce ai kaza ko manzon Allah ya ce ai kaza to ba wanda isa ya tokare shi ya hana shi aikata kaza matukar Allah da manzo sun ci aikaza wannan shine hakikanin soyayya da biyayya ga kaunar Allah da manzo amma idan ya zamanto kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma rayuwarka aqidarka ibadarka mu'amalarka zamantakewarka harkokin kasuwancinka business ɗinka shige da ficinka harkokinka na yau da kullum duk babu tarbiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ciki kaga da'awar ta zama da'awa ce mujarrada ta fatar baki kawai wacce ba ta da amfani ko tasiri wato gaba abincinta abu na biyu ka fahimci cewa ƙaunar Allah subhanahu wa ita ke sa wato bawa idan ya ƙaunaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaunaci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin kuma neman ilimin da zai biyayya ga Allah da manzo ba zai zauna da ka ba ba zai zauna karazi ba ba ba zai zauna bai san abin da yake ba zai to ya ga me Allah yake so dan yayi ya tabbatar da wannan kauna mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni yace ayi yayi dan ya tabbatar da wannan soyayya da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muka fahimci cewa abu da uku wace hanya ce take tabbatarwa da bawa ya ce tabbaswa da masoyin Allah ne kowa ne yana son Allah ko yana ƙaunar Allah ta wace hanya ake ganewa in ya bi wace hanya ya bi hanyar fici ko ɗan banda ya bi hanyar Allah ta ina kenan eh, eh sai a ce idan ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hanyar shi ne ƙul'in kuntum ta hukunan Allah a fattabi uni yi kuma Allah shi ne laisa sha'anu an yi hibbal ab inda masha'anu an yi habbal abdu shi ne ba wai da abawaye da awa yana so ba shi ya yi abin da za a so shi dan da'awar so ba ta sa Allah ya soka sai ka yi abin da Allah zai soka shi yasa Allah ya ce da sahabbai radiyallahu anhu kuma ya ce waradu anhu Allah ya yarda da su ba haka kawai ya yarda da su ba sai da suka bi Allah suka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi manzan Allah suka yi abin da Allah yake so sannan sai Allah ya ba su wannan ran din ya ba su wannan girman ya yace radiyallahu anhu kuma ya ce waradu an su ma za su yadda da ubangiji sakamakon abin da za su gani na alkhairi cikin wannan yadda sannan muka fahimci da'awar san Allah da wanzu wato da kuma sa'a umarninsu wato da awace da ba abin da take ja ma'abucinta sai asara ta duniya da lahira na'am